Professor Bamakana Umara, 4,432 votes. On behalf of my committee, I hereby declare Professor Bamakana Umara as the candidate having scored the highest number of votes in this exercise. Malam Ahmed Almanzur kenan. jami'in da uwar jam'iyyar apc na ƙasa ta turo da gudanar zaben takarar masu neman kujerar gwamna a jihar borno ke bayyana profesa umar zulum a matsayin wanda ya lashe zaben da ya ce ya samu ƙuri'u dubu hudu da dari hudu da talatin da uku yayin da alhaji idrisa mamman durkwa ke da ƙuri'a dari ɗaya da goma sha hudu wanda kuma ya kasance kani ga mataimakin gwamnan jihar borno na yanzu wato alhaji usman mamman durkwa shi kuma alhaji mai gira atom na da ƙuri'a ɗaya alhaji gambalawan na da ƙuri'a biyu yayin da alhaji umar alkali bai samu ƙuri'a ko da guda ba waɗannan mutanen ne da ya gansu zahiri a filin zaben yayin da wasu daga cikin waɗannan mutane da suka da matawalli kashim imam da aka ce yana da kuriwa ashirin da ministan ma'aikatar ayyuka da makamashi wato alhaji baba shahuri na da kuri'a guda da jakadin najeriya ƙasar china ambassador baba ahmed jidda da ke da kuri'a guda ɗaya da kuma barista muhammad kumaliya bai da kuri'a ko ɗaya da kuma alhaji abba jato wanda shi ma ba shi da ƙuri'an ko ɗaya da cewa ba su halarci wannan zaɓe ba amma ba su bayyana wasu daga takarar ba na haka aka lissafa da su a matsayin 'yan takara tun da farko dai sai da mutane guda goma suka janye daga takarar cikin mutane ashirin da ɗaya da ke takarar wannan kujera guda wanda suka hada da kaka shehu lawan wanda tsohon kwamishinan ma'aikatar shari'a ne na jihar borno da sanata baba garbai wanda sanata ne a halin yanzu a jihar borno da sanata abubakar kyari da alhaji muhammad makinta da Alhaji yugu da Dibal wanda tsohon mataimakin gwamnan jihar Borno ne karkashin gwamnatin sanata Alimadi Sharif da Alhaji Adamu Lawan da Alhaji Mai Sharif wanda shi ma ne ga tsohon gwamnan jihar Borno sanata Alimadi Sharif da Alhaji Muhammad Abba Liman da Alhaji Mustapha Banarambe da kuma Alhaji Tijjani Banki wanda dukkaninsu suka ce sun janye kuma za su wa Professor mara Zulum din baya to ko me aka sa a gaba a halin yanzu tabbaki ne wa Professor umara Zulum wanda ya samu kurguma firin jayi a wannan zaben fidda gwani kama abin da ke cewa abin da mu sa gaba ba wani abu illa wato abin da ana ce mishi peace security development na in ba lafiya ba tsoro in ba tsoro ba za ka gina kasa ba abu ukun nan duka za mu tafiya da su development in kafa da development ruwa yana ciki asibiti yana ciki kaga kanya suna ciki makarantu suke ciki to shine abin da muke fana development din ba wani abin da zamu bari dama tun farko sai da gwamnan jihar Borno Honorable Kai Shatima ya bayyana musu cewa shine dan takarar da suka amince da shi haka zalika a jihar Yobin wato makwabciyar jihar Borno nan ma an gudanar da zaben fidda gwanin inda Alhaji Mai Malabuni ya samu rinjaye da ƙuri'u 2797 yayin da Alhaji Yakubu Sidi Karasuwa ke biye da shi da ƙuri'u ashirin da uku alhaji aja kulo kuma na da ƙuri'u hudu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya